wadda ita ce safiyar 12 ga watan al-muharram hijira na da shekara 1443 wanda kuma ya dace da lissafin 21 ga watan agusta shekarar miladiya ta 2021 wannan shine kasas na biyu cikin jirangiyar kasusuwa na karatun tafin as-sunna na ibn abi asim rahmatullahi alaihi wanda muke gabatar da shi daga wannan makaranta ta darul hadith Salafiya da ke zaria a Najeriya makarantar marigayi mara albani zariya Allah ubangiji ya gafarta mishi al-imam ibn abi asim ya rasu ne shekara ta 287 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan tashi na shi tashi ne muhimmi a cikin zafin aqidar musulunci a darasi da ya gabata na daya mun tattauna akan mukaddima ta kaitacciya game da littafin da mai littafin da wasu abubuwa da ke da alaka da haka in Allah ya so a yanzu mu shiga kai tsaye cikin littafin to kafin mu shiga za mu karanta isnadin da ake amfani da shi a duniyar ilimi wajen a wato isar da wannan lissafi gashi nan a wannan hakiki na basin jawabira daga inda yake cewa wa ilaikum isnadul kitabi min hasr shari fi asanid shaykh abi ko na malami shaykh abi da ya tattara isnadojin sa a littafi na musamman na isnadojin da da yake da su dukkanin isnadin da ake karanta da littafin nan zaka ga yana da tikewa ne zuwa ga wannan isnadoji inda yake kala shaykhu abidu wa amma kitabu sunna lil hafiz abi bakr amr ibn abi bakr ibn amr ibn Atim al-dhahhak ibn makhlad الشيباني البصري فأخبرني به الشيخ يوسف المزاجي عن أبيه الشيخ محمد بن علاء الدين المزاجي المزاجي عن الشيخ إبراهيم القوراني عن صفي الدين أحمد بن محمد الكشاشي الكشاشي عن الشمس محمد بن أحمد بن حمزة الرملي عن القاضي زكريا الأنصاري عن عز الدين عبد الرحيم المعروف ابن الفرات عن أبي الثناء محمود بن خليفة من المنبج عن شرف الدين عبد المؤمن ابن خلف للدمياط عن الحاجب يوسف بن خليل ابن عبد الله الدمشقي بسماعه عن أبي جعفر السيد السيدلاني قال أخبرنا أبو منصور محمد بن إسماعيل ابن محمد بن محمد في الأصبهاني قال أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن شاذان الأعرج قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد القباب أخبرنا أبو بكر أحمد ابن عمر ابن أبي عاصم حا وتحويل السند وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري يرويه أيضا عن الحافظ بن حجر عن أبي العباس أحمد ابن أبي بكر المقدسي وأبي محمد إبراهيم بن محمد بن صديق قال أخبرنا إسحاق بن يحيى بن إسحاق الانبي أن يوسف بن خليل الحافظ قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصير الصيدلاني بسنده المتقدم ح وأبو العباس المقدسي الشيخ الحافظ بن حجر يرويه أيضا عن الحافظ أبي الحجاج المزي قال أخبرنا إبراهيم <coughs> ibn isma'il ad-daraji an abi ja'far al-sayyidani bi sanadihi as-sabiq duka da isnadin yana cikewa zuwa guri daya yace ja'a fi sanad al-khalafi bi mawsul al-salabi للروداني محمد بن سليمان الروداني بسنده إلى الحجاج ابن خليل أم محمد بن عامد السيدلاني أم محمد بن إسماعيل السيرفي أم محمد بن عبد الله الشاذان an abdullahi ibn muhammad ibn fawrat an ibn abi asu wannan shine isnadin littafin to masu riwayar littafin ga su waɗanda ake tikewa zuwa garin su ma da musu targama ta kaitacciya daga kan al'arifu billahi safiyuddin ahmad ibn muhammad al al-madani kad quddisa sirruhu shine mala kasa yake cewa shine Ahmad dan Muhammad dan Yunus Safiyuddin الدجاني الكشاني متصوف ما لم يسوقنشي أصله من القدس من آل الدجاني انتقل جده يونس إلى المدينة كاكن شهداو قطر مدينة احترف ببيع القشاشة يا يا كتن شينا تيدا غمامة شنو القشاشة واتو سكنهان وهي سقط المتاع wato ababe waɗanda aka daina amfani da su wanda mutane suka gaji da su ko waɗanda aka tsinta wanda aka zubar a bola ba shine gumama ba irin irin gwanjo din da ake zuwa a kwaso a kawo mutane fa urifa bil kashash wa kana malikiyal mazhab ba maliki ne wata hawala shafi'iyyan daga baya kuma ba shafi'i fasara yufti fil mazhab fil mazhabai da yana bada fatawa da mazhabin guda biyu yana da littafin gudan guda 70 ya rasu shekara ta 1000 da shekara 71 sai kuma malamin da ke sama da shi wato Ahmad ibn ah, Muhammad ibn Ahmad Ar-Ramli shi kuma shine Muhammad dan Ahmad dan Hamza Al-Misri Al-Ansari Ash-Shafi'i faqihun musharikun fi ba'd al-ulum malamin fiqh ne kuma yana da tacewa a wasu fannonin an haife shi al-Qahira shekara ta 1919 ya rasu shekara ta 2004 a al-Qahira da littafin shi akwai Nihayatul Mutaj fi sharhil minhaj lin nawawi da wani zafin daban shi kuma na sama da shi shine wato zakariya al-ansari zakariya ibnu muhammad ibnu ahmad ibnu zakariya al-ansari al-misri ashadi abu yahya alƙali ne malamin tafsiri daga cikin malaman hadisi an haife shekara ta 826 ya rasu shekara ta 926 ya shekara 100 dindina daga cikin malamai da suka rade a duniya da ba littafan shi suna da yawa a cikin fiqhu da usulu da hadisi na sama da shi shine al-imam al-hafiz ibn hajar damu dama shi wannan yi karatu a ibn hajar ibn hajar da ka sani mai bulugul maram da sauransu kasalin garinsu a askala a kasar falastin an haife shi alkahira shekara ta 773 ya rasu a alkahira shekara ta 852 wannan malamin ya ce kasirul mu'allafa cikin hadisi wa tarihi ko wa gairi zalika littafin mai yawan da tafai din nan da ka sani a ilimin hadisi da tarihi da sauransu shi kuma na saman shi shine a wato Abdurrahim ibn al-Furat wato wanda aka yi shi al-Qahira shekara ta bakwai da hamsin da tara. rasu shekara ta da ɗaya malamin hadisi ne da fiqh kuma alƙali ne na da littafai daban-daban daga cikinsu akwai taskiratul anam fin nahi anil qiyam shi kuma yana riwaya daga as sala muhammad ibn abi ja'far ay eh, ibn abi amr sai ibn abi umar shine muhammad ibn ahmad ibn ibrahim as salih ba hanbali dangin ibn qudama wanda an haife shi ta 682 ya rasu ta 780 daidai ya rayu kamar shekara wato a hudu kenan a 104 kenan a duniya da hudu. ibn ya yi magana a kan shi a cikin littafinsa ya yi tarihi a cikin abdurar alkamil sannan na sama da shi shi kuma shi ne ali ibn muhammad ibn muhammad ibn abil maddi a dimashki babban malamin hadisi ne limani ne a dimashka ɗalibi ne na ibn kimiyya shi wannan ya kartu a gwan ibn kimiyya an haife shekara ta ɗari bakwai da bakwai ya rasu shekara ta ɗari takwas daidai allah ubangiji ya gafarta mashi akwai tarihin shi an zafin in ba ulhumar na ibn hajar shi kuma sai a na sama da shi shi ne alhafidu wato diyakuddini al-maqdisi as-salih ba hambalan nan babba daga cikin manyan malaman duniya wanda ibn juzi ya bashi ijaza an haife shi ka ta ɗari a sannan ya rasu ne a shekara ta ainihin wato ɗari shida da a ƙasar misra ya rasu Allah gungi da gafata mashi babban malami ne daga cikin malamai na mazaban hambaliya na sama da shi shine a muhammad ibn Abdulwahi al-maqdisi shi ma a wannan isnadi shine na sama da shi wanda shahararren malami ne mai littafin al-muqtara da dan karamar littafin nan na aqida abin nan a lum'atul itiqad shi kuma ya rusu shekara 643 wannan karshen isnadi na farko kenan isnadi na biyu shine a wato ta hanyar Muhammad ibn Yusuf ibn al-Mita wanda ya rusu shekara biyar. imam zahabi ya masa tarjama a cikin kafinsa abin nan wato zai na nasiru alamin dubara shi kuma yana riwaya daga abu am ibn sala ash-shahr zuri ibn sala ne babban malamin nan mai al-muqaddima sunansa shi ibn sala usman ibn abdurrahman ibn usman al-kurdi al-mawsi ibn as-salahi ya rasu ne shekara ta shida da da arba'in uku bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana riwaya ne a wannan littafi daga Abdul Qadir Ar-Ruhawi wanda wani babban malami ne Abu Muhammad Abdul Qadir ibn abdullahi ruhawi ba hanbali ne ya rasu shekara ta ɗari shida da goma sha biyu a harra yana da tarjuma cikin sura Ramin Lubala shi kuma malamin sa a wannan shine Diyaquddin al-Maqdisi Diyaquddin taqiyuddin abu muhammad abdul ghani ibn abdul wahid al maqdisi din canje da aka ambata al imam al kabir mai al ahkam al kubra da as sughra da ya abdul maqdisi mai al ahkam al kubra da as sughra an haife shi a juma'i kasar falastinu shekara ta 541 ya rasu a shekara ta 600 daidai a dimashqa shi kuma yana riwaya daga abu musa muhammad ibn umar ibn abi isa al-madini al-asfahani biha a garin asfahani ya wannan hadisi a wurinsa wanda shi kuma ya rasu da shekara ta da shi kuma ɗayan isnadin shine ta hannun wato ibn al-furat din can da aka ambata zuwa kan ad wanda muka ga isnadin malamin zahabi zahari mu'min ibn khalaf ad wanda wato cikakken sunansa shi abdulmumin dimyafi shi ne abin nan abdulmumin ibn khalaf dimyafi an haife shi a alkahira a shekara ta 613 kuma ya rasu da 705 malamin sa limamun zahabi ne babban malami yana da tahzibi akan littafin tahzibul kamal shi eh, na malam wato al shi kuma ta hanyar Yusuf ibn Khalil ibn Abdullah wanda ya rasu shekara ta takwas. shi kuma ta hannun Abu Muhammad ibn Ahmad ibn Nasar as Lami, wani babban malami daga cikin mutanen Asfahan wanda shi kuma ya rasu da shekara ta ɗari shida da uku sai kuma ta wannan hanyar dai zuwa ga wato malam muhammad ibn abdullahi ibn shazan al'arj wanda malamin fiƙihu ne malamin hadisi ne shi ne mai riwayar littafin al kabir na abbabarani rasuwarsa shekara ta ɗari biyar da goma sha hudu shi kuma daga abubakar ibn faurak abubakar ibn faurak wanda ya haife shekara ta ɗari uku da arba'in da hudu ya rasu shekara ta ɗari hudu da talatin da ɗaya malamin nahawu ne da fikihu da hadisi malamai sun mori karatun shi sosai ya tarjama a cikin ma'rifatul qurra'il kibar na limamu zahabi shi kuma daga daga malamin ne ɗalibin malamin shi abubakar ahmad ibn amr ibn abi asim da ibn makhlad ash-shaybani al-basri kaji isnadojin gashi sake mai ta yake cewa akhbarana shaykhuna al-arif billahi safiyuddin ahmad ibn muhammad al-ansari al-madani qaddisa sirruhu ijazatan an shamsi muhammad ibn ahmad al-ramli ijazatan an zain zakariya ibn muhammad al-ansari an al-hafiz abi al-fadl احمد ابن علي بن حجر مسند الديار المصريه عبد الرحيم بن محمد المعروف بن الفراتي بروايتهما عن الصلاح محمد بن أبي أمر وأبي الحسن علي بن محمد بن أبي المجد الدمشقي فالأول شي وانسان نفرقا واتو الصلاح كينا عن الحافظ فخر الدين علي بن محمد المعروف بن البخاري عن الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي والثاني نبيه wato alibun ahmada alibun muhammadu bin abilmadi shi kuma an muhammadu bin yusuf bin min mehitari al-misriyin asu al-dimashiki al-hafin taƙiyar dina abin amur ibn salahin shahar zuri al-hafin da abdulkadirin ruhawi bi riwayati wa biya al-hafin taƙiyar dini abin muhammadu abdulgani ibn abdulwahid ibn ali ibn sarurin al-bakari cikin kala akbaran al-hafin abu musa محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن أبي عيسى المديني الأصبهاني بها وأخبرنا به آليا شيخنا الإمام سفي الدين أحمد قدس سره بسنده إلى ابن الفرات عن أبي الثناء محمود بن خليفة النمبري عن عن الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي عن الحافظ يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي بسمائه عن أبي جعفر محمد بن أحمد ابن نصر السيدلاني قال أخبرنا أبو منصور محمد بن إسماعيل بن محمد بن محمد السيرفي الأزبهاني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن شعبان الأعرج قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن فورك الكباب قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني البصري قال هذه إسناده ذاك السكين كده من يمال بيه abin da ke nuni zuwa ga muhimmanci da littafin su ya usaini makari su ainihin biliyadu ibn hajar ibn salahi duk waɗannan su ne jibalin rasiya a ilimi da kuma a wannan zamanin za ga malamai manya sun ba da muhimmanci wajen karantar da shi da sun da ke tunawa a nan kusa akwai alinatul faqihi malamin wani malami ne profesa na akida jami'a islamiyya wanda ya karanta da hatta mal albani namu Allah ya gafarta mishi sun yi karatu a wurinsa kuma akwai kasusuwa akwai anan da hadisi tun na audio suna nan da dadewa mun taba samun su a gun malam maka yi recording din su tun ana audio muka dinga bi muna saurara da littafin wajen kasance wajen talatin kuma kamar haka al-nasir faqih ya karanta da littafin kuma yanzu ma akwai wannan kada kadadin an yi converting din su zuwa format na zamani digital laka kai samu su a YouTube amma babu hoto babu hoto sai dai ka gansa haka kawai murya ta ainihin wato mp ta format na Sai da ake daura ma bidiyo hoto haka a youtube za ka iya downloadin su baya ga shi ma akwai malamai da dama da suka kanta da littafin a majalisar ɗinsu ka zama wannan shi ne sinadar littafin a tafiye kwarai da su sai mu ce sai mu tafi inda yake cewa zikirul ahwa'il mazmuma shine babi na farko ambatan soye zuciya almazmuma ababan zargi waɗanda musulunci ya kyare su dama duka son zuciya musulunci yana kyararsa domin son zuciya yana akasantar son gaskiya ne duk da aka ce son zuciya wato ana nufin abin da ba mai kyau ba amma mutum ya biye wa zuciyarsa a cikin aƙida ko a cikin manhaji ko a cikin ibada ko ma a cikin rayuwa ta yau da kullum ya nuna shi mutum ne mai son kai ko mai ƙin gaskiya da aka dinda aka kira da suna son zuciya za ka ga suna ne na zargi da aka Allah ya hana bayinsa na ƙwarai annabawa da salihai su buwan ya dawo da inna da Allah khalifatan fil ardi fa kun bayyana nasu bil haqqi wala tattabi'il hawa Allah ya kira hawa kuma da cewa wato gunki ne a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu me kake gani game da wanda ya mai da san zuciyar shi Allah shi sai aka yi takadiri don a nuna muhimmancin bacin aikinsa ya ku a ce manista kaza hawahu ilahau kaga hawa ɗin shine mafulul awwal amma sai aka jinkirta shi saboda a nuna muhimmancin abin da ke cikin juya san zuciya ya zama shi kake biya ma sai zama maka kama Allah shi za a gabatar da lafazin ilahu din akan hawahu dan haɗarin da ke cikin mai da san zuciyarka ya zama shine ma'auni shine sos ɗinka da kake tsebo bayanai to akwai nan yana magana akan al'ahuwa bi ma'anar bid'ul aqdiyya amma sai sai yayi ibarar sada al-musabbib al-musabbib lidhalika me ke jawo mutum zuwa ya shiga shiga cikin bid'a ta aƙida daga cikin sababin ne akwai bin san zuciya da kamata ya ce zikirul bid'u bid'i al-mazmuma ambatan bid'o'i wanda suke abin zargi amma sai yake zikrul ahwa san zuciya yani almustabbibu ila albid'il mazmuma ina fata muna gani yace nasta'timullah ta'ala ne muna neman Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya tsare mu daga bid'o'i masu halakar da mutane Allah ka tsare wa na'udhu bihi muna neman tsarin Allah min kulli ma huwa mujibun sakatu daga duk abin da zai iya dawo mana fushin Allah Allah ka tsare mu daga abin da mana fushin kai Allah malami ce akhbarana hisham ibn ammar ibn nusayr qala akhbarana isma'il ibn ayyash an safwan ibn amr an al-azhar ibn abdullah al-harra al-harra al-harrazi an abi amir al-hawzani abdullah ibn luhay an muawiya ibn abi sufyan قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون أقوام تتجارى بهم تلك الأقوام كما يتجارى الكلب لصاحبه فلا يبقى منه مفصل كمفصل إلا دخله malam yake daga Hisham ibn Ammar ibn Nusayr ibn Maisara shine malamin sa malami ne mutumin garin Dimashqa rasuwarsa shekara ta 245 yana da hadisi a cikin bukhari da al-kutubul arba'a muslim ne kawai da gaske a sabon kutubul sita ya da hadisin malam hishamu dan ammar da babban malami shi kuma daga malaminsa wato abu utba isma'il ibn ayyash al-anas wanda mashhurin malami ne a cikin masu riwaya yana da hadisi a cikin al-kutubul arba'a abu dawud tirmidhi na sahih ibn majah rasuwarsa shekara ta ɗari tamanin da hudu kamar yadda aka sani game da shi shine ana karɓar riwayar sa in yi riwaya daga mutanen sham amma idan yi riwaya daga mutanen da ba na sham ba wato bayan zuwa shi hijaz da iraki to ba an san riwayar saboda riwayoyinsa na na mutanen da ba malaman sham ba an samu in da da da rudani a cikin su zaka wannan ba ta da matsala ta wannan fuskar domin malamin shi anan Safwan ibn Amr al-Himsi mutumin kasar himsi yana da hadisi kuma cikin muslim da al'arba arbaa ya rasu ka ta 155 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma daga al-azhar ibn abdullahi al-harrazi shi kuma daga abu amir al-haudani sunan shi abdullahi ibn luhay dukansu wannan mutanen shims wannan abdullahi ibn luhay yana daga cikin qudama tabi'i tabi'ai da suka madadanta wato wanda suka kusa da sahabbai sosai yana riwaya shi kuma daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Muawiya dan Abu Sufyan ɗaya daga cikin manyan sarakuna na musulunci ko kace ma wato sarki mafi girma a jerin giyar sarakuna a musulunci ta fuskar sarauta ba ta fuskar halifanci ba radiyallahu anhu wa an abi wanda aka sani Muawiya shine jagoran daular Banu Umayya kuma ɗaya daga cikin sahabbai waɗanda suke fitar sun musulunta a jinkiri amma Allah ya musu falala a cikin sahabbai ta fuskar ilimi da fuskar sarauta da hangen nesa da kuma iya shirya a wato makarkashiya irin ta siyasa Allah ubangiji ya kara mushi yarda shi da mahaifinsa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'awi yace manzo Allah yace yakunu aqwamu za a zo a yi wasu mutane ta tajara bihim tilkal ahwa soye-soyen zuciya za su ta wato jansu bidiyoyi za su dinga fuskarsu kama yadda daren kalabu da sahibi wannan haka ake kanta shi alkalabu ba kalbu ba kare ba alkalab shine ready ban san sunan shi da hausa ba muna yara sai a ce mahaukacin kare ko mahaukacin kare wani virus sunan da aka sani wanda ke kama dabbobi dangin kare da tseraye da maguna kuliyoyi kenan wanda ya kama su suka ciji mutum za su saka mashi wannan cutar kuma cuta ce mai matsakar kisa ɗin kare kamu da wannan sai ka dace ya zama mahaukacin kare ko mahaukaciyar maki na sadi duk mun san wannan abu rabi r-a-b-i-e-s mai sunan shi da hausa malaisi ku ne mutanen patolin <laughs> daga ko akwai wani tsarin gani to lai sunan shi da yake nan rabi da turanci Alkalam da larabci wannan kaga ashe tsohuwar cuta ce kuma kamar yadda wani daga cikin dukka wajen kwatance da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yadda idan virus din rabies ya kama dabba yadda take zama nan da nan ya shiga cikin ko'ina ina a gabobinta kuma ta rikice ta haukace kuma ta zama matsala to haka dan bid'a yake in ta riga ta shige shi to ya zama virus ko mun gani duk inda ya je in ya shafe ka sai ya haɗa maka shi ne ma'anar kwatanta wani ya daga cikin alamun nubuwa na Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kafala ya buƙa minhum mifsal babu wani gaba mifsal gabobi illa da kalam face sai tasirin wannan ƙwayar cuta ta rebi sai ta shiga cikin dabbar da ta kuma dabba ta zama mai haɗari yanzu a cikin ƴan uwanta dabbobi da sauran banu adama da ke kusa da ita da haka zaka ga mutane da suke da kai karnuka ko maguna haka ake cewa ko maguna to suna yi musu anti uh, vaccination uh, haka wanda suke rayuwa kusa da su ana yawan musu irin wannan wato allurar rigakafi ta hana yaduwar cuta ya suke ya suke yi Allahu alam sai kuma su ni ba malamin kimiyya bane ba sai da yake ba kuma malamin kimiyya da yawa nan sa da karin bayani amma dai na san ana yawan yi in kana da kare duk wata shida ko wani lokaci za a ce a je a sake mai allura saboda ko da in ya ji mutum ya kamu da wannan cutar to da sauki saboda kuma suna yawan yaɗa cututtukan tsakankanin junansu ta hanyar saduwa ko ta hanyar wasa ko faɗa da su to duk kalli wannan ɗabi'ar wannan cuta da yadda take yaɗuwa da haɗarinta da shi ka kwatanta da bid'a sai take yaduwa da haɗarinta shi ne ma'anar kwatanta yadda cutar rabi take da haɗari to haka bid'a ke da haɗari sai take saurin yaduwa idan an barta ba a sa mata antidote dinta ba to haka bid'a za ta saurin yaduwa idan an batta babu antidote yadda kuma misali in wani ɗaya na da dabba na da cutar ta saka ma dabba ta biyu ita ma ta iya ma dabba ta uku to haka bidiyoyi suke za su ta yaduwa daga wannan wuri zuwa wancan wuri daga wannan gari zuwa wannan gari daga wannan mutum zuwa wannan mutum daga wannan akida zuwa wancan daga wannan kungiya zuwa wancan duk wannan yana nuni zuwa ga yadda maza aka sunan yayi ya kai matukar dukka wajen yin kwatanta me ya kamata kai game da wannan shine kika kiyaye bid'a kan ka guje ta irin da kake gudun cutar rabi kake kiyaye ta sai ka nemi antidote na bid'a kamar da kake nema in kana da irin wannan kare a gida kake nema antidote dole ka kula alaka da likitocin dabbobi kullum sun ga zuwa suna mishi allura ana dubawa ana ana gwadawa a dake sample na yawon bakin shi a je a gwada a tabbatar a bai samu matsala ba to in kuma hadari ya samu ka je kusa da kare ya cije ka mai rabi ko da ke sanya da rabi ne abin da ake nan da nan da gudu za a ruga da kai da gudu a je a danna maka wannan allura ko ta ga ya kamata duk sanda ka samu wata matsala ta bid'a ka ruga da gudu ka tafi neman magani a cikin sunna ko mun gani kai maza ka nemi ilimin sunna ko fatawa a gun malaman sunna wanda za su warware maka wannan bid'a ba za ka ce bari ka kutsa wa bid'a ai kana so ka gano makakarta ba ko ba komai kai kana da kana da kariya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan kwatanci kuma haka gashi wannan kwatance na bi sallallahu alaihi wasallam haka yake aukuwa da haka ake lissafa wannan hadisi daga cikin alamun nubuwa wato ababen da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labari waɗanda suke faruwa kamar yankan wuka wannan ke sai ce wa haddatha ibn musaffa qala akhbarana baqiya an safwan ibn amr an al-azhar ibn abdullah an abi amir al-hawzani annahu hajja to kafin mu je gashi a kasa yace al-kalam bit tahrik kalam a yi ma wannan ainihin wato lamun wasari sama ya ce da'un cuta ce ya aridu insan min abdil kal tana shiga jikin mutum in ya cije shi fa yusibuhu shubuhu jununi sai ga mutum yayi kamar ya motsa kamar ya zama wakansu fala ya abdu ahadan illa kalkaliba duk wanda ya ciza shi ma sai ya kamu wa ba lahu ba'du wata lahu a aradun rabi'a sai kuma a samu wasu symptoms marasa kyan gani daga cikin mutum yana iya dinga tauna harshensa ko ya dinga susar jikinsa ko ya abin nan zawayi gudawa ko kuma yana iya mutuwa isa daga cikin a'arab din ko wa yamtani min shurbil ma'i kuma za a dinga sai dinga jin kishi a dinga bashi ruwa amma ba zai sha ba hatta ya muta a kasha har ya mutu saboda kishirwa yana daga cikin aharat ɗin ciwon mutum zai yana jin bakin kishi amma kuma bai iya shan har sai ya mutu hadisin kuma ingantacce ne da haka malam yace sayyun bima ba'adu in ka haɗa shi da na ƙasa da shi za su zama sayyun li ghairi fi isnadihi shamu ibn ammar saduqun kabura fasara fa sara yatalaqqa isnadin shi akwai shamu dan ammar din can abu utba al-anasi ad-dimashqi wanda ya yi shekaru sai zama ana mashi talqiyin ah, Hisham dan Ammar sorry ah, Ibn Nusayr malamin sa ba ba ba Ismail ibn Batukunne to Ismail ibn Ayyash shi ko Ismail dan Ayyash saduqun ne fi riwayati ahli shami wa hadhihi minha abun abun karɓa ne shi in yi riwaya daga mutanen sham kuma wannan riwayar ɗaya ce da cikin riwayoyinsa daga mutanen sham waƙat tubi'a su biyun nan an rako su domin ka gari wayar ta biyu rakiya ce zuwa gare shi a hisham dan amar ya samu rakiyar ibnu musaffa wato muhammad ibnu musaffa ibnu bahlul shi kuma wato ismail dan shi ya samu rakiyar baqiyatu dan wali sun rako su sun hadu akan wani akan ainihin wato safwan ibnu mansur al-hims a ga dukkaninsu abinda ake tare na matsala game da su to ya kauce da sun samu rakiyar wasu abokansu da haka wannan isnadi na biyu da yace haddathana ibn musaffa yani muhammad ibn musaffa ibn bahlul ya da hadisi a cikin sunan ta abu dawud da na nasai da ibn majah an safwan ibn Amri, an al-azhar ibn abdullah an abi amir al-hawzari kaga gado wannan isnadin irin shi annahu hajja ma'a muawiya abu amir al-hawzari yace sun tafi aikin Hajji daga kasar sham zuwa kasar madina tare da muawiya dan abu sufyana radiyallahu anhu wa an abi ya kudu. sai yaji muawiya yana cewa qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawman fa zakara annabi sallallahu alaihi wasallama ya nike wata rana a cikinmu mu sai ambaci cewa inna ahlal kitabi qablakum tafarraqu ala ithnaini ala ithnataini wa sab'ina firqa fil ahwa ala wa inna hadhihi ummata taftariqu ala 73 firqatan fil ahwa kulluha fil nar illa wahida wa hiya al jamaa ala wa innahu yakhruju min ummati qaumun yahuna hawan yatajara bihim fi dhalika al hawa kama yatajara al kalbu bi sahibihi la yad'u minhu arqan wala mithlan illa dakhala kaga wani wannan hadisin shi ne irin wancan sai dai da ƙari shi wancan din kamar yadda muka ji baya ga shi malam anan al-imamu at-tabarani abul qasim ya fitar da shi a cikin musnad ash-shamiyyi ta hanyar da hisham dan ammar da kuma a cikin al-mujam al-kabir ta hanyar sulaiman ibn abdurrahman ad-dimashqi ta hanyar isma'il dan ayyash din ita kuma wannan riwaya akan lamba ta biyun nan shine yake cewa muawiya dan abu sufyan Allah ya kara masa yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi Sallama ya miƙe cikin su yayin ba, sai ce musu inna ahlul kitabi qablakum tafarraqu ala ithnayn ala ithnatayn wa 70 firqa fil ahwa ah, lalle ahlul kitabi kiristoci sun rabu a bisa kan zuciyarsu zuwa kungiya guda ainihin wato 72 ala kuce ku tsaya ku وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة في الأهواء wannan kungiya wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallama za ta rabu zuwa kungiya 73 fil ahwa a cikin bid'o'i kullu Hafin nari dukkan waɗannan kungiyoyi kungiyoyi da masu kai mutane zuwa ga wuta illa wahida kungiya ɗaya ce kadai za ta tsiratar da mutane wahiyar jama'a ita ce masu bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa ala nabi ci ku tsaya ku ji wa innahu yakhruju fi ummati qaumun yahawuna hawan za a yi wasu mutane kuma cikin al'umma ta wanda za su dinga biye masar ransu ya ta jara bihim sarran nan shi shi zai dinga jan su shi ne su fi zalikal hawa wannan cikin wannan san zuciya za su yi ta faɗi tashin su kama ya tajaran kalabu bi sahibi kamar yadda wato cutar rabi za ta dinga dam mai fama da cutar la ya daɓo minuhu araka wato kamar yadda cutar haukan kare ba ta barin wani lungu wata jijiya wala mistalan ko wata gaba illa da halau face ta shige ba haka shi ma zai zama a wannan yanayi wannan hadisi yana magana akan mashahuriyar maganar nan ta ainihin rabu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa kungiyoyi daban-daban wanda shi ma wannan yana daga cikin alamun nubuwa malamai su maganganu da yawa akan shin kungiyoyin 73 keke da keke haka ne ko ko mafhumul adad ne yana iya gazawa ko ya karu kuma waɗanne ne kungiyoyin nan da wacce ce da wacce ce kungiyoyin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa malamai sun tattauna akan wannan tattaunawa mai tsayi tun daga kansu nawawi su ibn hajarin kafin su su abul ashari a cikin makalatun islamiyyin su ainihin shahr thani a cikin al nihal haka ibn halmin a cikin al-fisal nihal tattaunawa daban-daban sun ƙaru juna ilimi a ƙarke maganar da zaka cira ta ce to waɗannan al wato suna karkasuwa ne daga wasu tussai daga wasu kamar yadda misali harsuna sun karkasa gida-gida amma ana iya raba su zuwa wato ahali-ahali kamar da misali zaka ce hausawa kala-kala ne amma zaka yi raba su zuwa zaka sa su a ƙarshen wani tushe haka yarbawa haka larabawa misali da larabawa za a ce akwai adnaniyu akwai qahtaniyu akwai kaisawa akwai yamaniyawa da makamantansu to haka su ma waɗannan suna komawa zuwa ga tushe guda shine الشيعة وتتفرع منها فروع ثم الخوارج ويتفرع منها فروع ثم المعتزلة ويتفرع منها فروع ثم الناصبة ويتفرع منها haƙuru. waɗannan su ne tushen aƙidin bid'a da ake magana daga nan aka yi ta samun reshe reshe reshe to aka bi kuma rassan keke da keke to sun wuce saba'in da kaza da aka dole a fassara cewa ko dai ya zama mafhumin lakab ko kuma ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana a cikin wato kungiyoyin wanda suke kowace tana zaman kanta amma kuma akwai rassa da za su iya resantuwa tunda bai ayyana ba dole sai dai kowane malami ya magana gwargwadon fahimtarsa kai abin da ya kamata ka kula da shi kai musulmi shine wacce ce ta tsira ta ina za a ba a tsira wacce ce mai kyau wacce ce daidai inda annabi sallallahu alaihi cewa ita ce a a illa wahida yake aljamaa wata riwaya ta zo da al faifatul mansura wasu bayan sun zo da bayani akan waɗanne ne ya ake gane su yace ma ana alaihi yawma wa ashabi abinda nake kai a yau inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ni da sahabbaina to duk inda kaga waɗanda suke bin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake a kai da shi da sahabban shi to wannan su ne masu cin nasara to ko ya halatta a kira su da suna kungiya kamar da da yake cewa dukkaninsu in banda daya kaga kina ita ma kungiya ce cikin kungiyoyi kuma kamar Allah ya kira su da suna hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun kaga a nan wasu malamai suna gani littaglib ne littaglib ba wai dan daga gaske su kungiya ne alama fi ma'anar kungiya a istilahi ba kamar yadda masu bada labari suka faɗa a cikin hadisi a rufai riwaya daga Anas dan ya da ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zakke wa matan shi guda ɗaya a dare guda ko a rana guda wani yana cikin ainihin wato sunan sai al-kubra sai aka kirga aka ga matan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba tattarawa lokaci guda tara ne ba kai sha daya ba ya ka ce to tayyu ya lissafa ne da ƙwarƙwarorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu sune raihana da ainihin mariya mariya an ka hada su biyu da wancan taran sai su ba da goma sha daya to ce musu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nan littaglib ko mun gani littagli wato don waɗancan matan sirrin da su to sai a sa su a ciki amma ba wajen su mata ne istilahan zaujatu bane su waɗanda suke da sadaki da rabon kwana da haƙoƙi da sauransu to haka nan ba suka ce al-taglib ne ba wai dan ita kungiya ce, domin ita ita ce asali al ita ce asali sauran kungiyoyi sirri santi ne daga barinta to kamar yadda muka ji ya ambata cewa alhawa suna bibiyar son zuciya wannan yana nuna zuwa ga son zuciya shine ɗamba shine mataki na farko da ke zamanmu da mutum daga tafarkin wato maridici to kenan ya kamata mu fahimci me ya son zuciya me ya son zuciya son zuciya malamai suka ce shine wato a gabatar da duk wani abu da ya da ya wallanci nasu akan mas'ala ta addini in aka zo magana addini abin da yake madogara shine alqur'ani shine sunna ingantacciya shine ijma'i da sauran ababen da malamai suke tattaunawa a kansu sai zama mutum ga wata mas'ala ya zo zai ainihin wato faɗi hukunci ko zai hukunci sai gabatar da son zuciya akan wani wani daga cikin abin da ke kawo abin da aka arfa son zuciya da kuma gabatar da ra'ayoyin wasu mutane a akan nasoshin ko dai son zuciyarka ko ra'ayoyin wasu malam wane ya ce shehi wane ya ce liman wane ya ce kungiya kaza ta ce kaza kungiya kaza ta ba da doka kaza a gabatar da wannan maganar a kan ta ainihin wato ta Allah da kuma bin ya da kafiran da shi ma yana kaiwa zuwa ga bid'a yana haifar da sun zuciya abin da yake ce hawa da kuma gabatar da hankali akan nasi to waɗannan kuma su hudu su ne tuwasan abin da ke kawo zamewa daga tafarki da kyau bin naka san zuciyar gabatar da ra'ayin malamai akan nasi kwaikwayon kafiran da da wuce nasara da kuma ainihin wato gabatar da dinnan hankalinka farsafarka tunaninka ra'ayinka akan abin da yake shine nan to wannan su ne abin da suke haifar da hawa sai mutum ya takalantar da su suna da nasu muhallin suna da amfaninsu amma ba su ne madogara ba waɗannan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa min ummati za su rarraba daga cikin al'umma ta har zuwa wannan gidajen al-imamul khattabi abu sulaiman yana cewa to wannan yana cewa har yanzu musulmai ne ke waɗannan ƙungiyoyi har yanzu suna cikin musulunci suna cikin ƙwariyar musulunci domin annabi ya ce cikin al'umma ta ma'ana ummatul ijaba allati ajabat an da'awatihi wa aslamat lahu waɗanda suka ce mu musulmi ne suka karɓi addinin musulunci kaga ummatul ijaba kenan suna cikin wato al'ummarsa su ne kuma su zama 'yan bida to shi kuma annabi ya ce za su tafuta. to ne kini za su tafuta malamai suka ce wannan yana nuni zuwa ga manzara su alaihi wasallam ko dai yana bayani akan cewa bid'a muji batun lil ta cancanci azaba amma Allah na iya yafe musu ga dama wannan shine fassara mafi tawafi wasu suka ce ana nufin shigar su wuta don yi musu azaba gwargwadon laifukansu ba tabbatar su a wuta ba inda suna matsayin musulmai da idan mutum ku ya zo da bid'a mu fira to wannan wani abu ne da amma ana maganar bid'o'i da sauransu sannan katsabi yake hannu cewa ko mutumin da ya tawili ko ya bi son zuciya ko ya bi wani abu daga cikin waɗansan da muka ambata kamar tafarkin kafiran da kwaikwayo da kafiran da kwai bu maganar wasu malamai can daban yana yin wata bid'a da cikin bidiyoyin nan to ba a kafirta shi da wannan ba a cewa kawai ya zama kafiri idan yayi tawili amma dai ya tashi daga aljada ya karkace daga tafarkin magabata amma har yanzu shi musulmi ne ba kafiri bane domin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fi ummati suna cikin al'ummata wannan duka magana a Sulaiman al-Khattabi ne a cikin littafin shi Ma'alimus Sunan sai ya faɗi waccan magana wadda ce a muka ji hadisin farko cewa ya na hawan za su dinga bin son zuciya ya ta jara bihin son zuciya shi ke jan su duk inda suka fada zalikal hawa kama ya ta jara alkalam istahidi kamar da cikin kalam take jujjuya wato mai cutar la ya daɓu minhu arafan ba ta barin wata jijiya wala misalan ko ta gaba illa da kalam mala yace sayyun bima qablahu wannan diki ya inganta kara shi da na bayan suna kara wa junan su kai zama sayyun li ghairi hijra a malamin da aka kawo a ciki aka ce ibnu musaffa sunan shi muhammad ibnu musaffa yace saduqun ne lahu awha wa baqiya mudallis baqiyatu dan wali malami ne mai tadlisanci kamar da aka sani a musalla amma anan yace haddathana wa tadlisuhu tadlisu taswiya yana tadlisi na taswiya na daidaita isnadi yana yana yana tadlisi mummuna kwarai da gaske amma ya samu mutaba'a a wannan hadisi baya ga shi ibnu abi asmin anan al-imam abu dawud ya fitar da wannan hadisi ta hanyar malamin malam dan usman daga baqiya sannan abu ya kare fitar da shi a cikin sunna na shi kenan haka na a cikin sunan ɗinsa da shi da darimi da imam ahmad ibn hanbal da imam zahabi a cikin kiru alamin nubala shi ma ya fitar da shi da al'azuri a cikin kitabu shari'a haka na al abul qasim tabarani a cikin al-muqdam al-kabir dukkanin su hanyoyi zuwa ga abul mughira wanda shine abdul qudus ibn al-hajjaj daga safwan dinnan a a bihi sannan tabarani ya sake fitar da shi a cikin al-mujam da cikin musnad ash-shamiyyi da kuma yahya al-fatawi a cikin al-ma'rifatu wat-tarikh da imam abu abdullah al-hakim an-naisaburi a cikin al-musaddarak da ibn babba a cikin al-ibana da kuma hibatullahi al-lalakai a cikin sharh usul itikadi ahlus sunnati wal jama'a ta hanyar abul yaman shine al ibnu nafi malamin su bukhari din nan daga safwan sannan tabarani ta kiftar da shi ta musu ta hanyar alwali ibnu muslim daga safuwa hadisi ne tabbatacce ingantacce babu kura akan shi insha Allah abin da yake nuna mana shine hadarin da ke cikin bid'a za ta kai mutum wuta hadarin da ke cikin son zuciya zai iya halakar da kai da kuma muhimmancin dogewa akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama suke akai shi da sahabbai daga duk sanda ake faɗan maganganu iri daban-daban binciko wanne ne ya tabbata daga Annabu da Sahabai? sahabbai salawatullahi wa salamu alaihi wa radiyallahu anhu to wannan zaka yi abdu alaiha bin nawaji ka rike shi gam ka tije shi shi ne tafarkin tsira kaɗai, Allah ya so قال حدثنا ابن مصطفى قال أخبرنا بقية حدثنا بقية قال حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن دينار عن الخسيب عن راشد, راشد بن سعد عن أبي أمامة قال قال Sallallahu alaihi wa الله عليه وعلى آله وسلم ما تحت ذل sama'i, ما تحت ذل السماء إله يؤبد من دون الله أعظم عند الله من هوى المتبع wannan isnadi jama'a yana da matsala kware da gaske ga yanan karara kana da mutum domin a cikin ta akwai silsila ta maturukai daga Isa ibn Ibrahima da wannan ibn Dinar wato alhassan ɗan dinar da alhassib ibn jahdar waɗannan guda uku malamai da dama sun ce makarita ne da aka ga silsila ce ta wato mutane waɗanda aka san su da ƙarya alhassan ibn dinar maturuki ne sannan ah, isa ibn ibrahima ɗalibinsa sannan kakan shi a cikin ilimi a wannan isnari alhassib ibn jahdar wanda wannan mashahuri ne game da cewa yana ruwaito zuki ta malle da yawa don haka wannan isnadi ne ya faɗi warwar don haka kajimalan ya ce maudu kafin shi ibn adiyyin turjani a cikin alkamil fi zuwa fayar rijal ya masa wannan hukunci haka nan al'imamu tsabarani haka nan alhaisani a cikin majma'uz zawa'id da ya rotu shi yake cewa rawa tsabarani fil kabir wa fi hasan bin dinar wa huwa matruku a taƙaice abinda aka ce hadisin yana cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam wai ya ce wai ma ta ta zillu samai ilahun yu'badu min dunillahi a'zama min abdin Allah min hawa mutaba a ƙarƙashin ƙasa a ƙarƙashin sama a ƙarƙashin wannan inuwa ta sama wato cikin duniyar nan babu wani gunki da ake bautawa wanda Allah yake jin zafin wannan bautar da ake masa fiye da son zuciyar da ake bi fiye da son zuciya babu wani gunki da sa a musulunci ya kai haɗarin son zuciya wannan magana ma'anarta ma'ana ce wata ki tabbatacciya ta fuskar haɗarin amma ba ta fuskar cewa Allah ya fi jin haushin wannan gunki na son zuciya fiye da sauran gumaka ba wannan kaga yana buƙatan dalili to wannan kuma shine dalilin ko mai rauni ba mai rauni kaɗai ba mafi ƙaranci a ce maturuki ko kuma a faɗa gaba ɗaya a ce hadisi ne wanda yake na ƙarya dama kuma su malaman da abinda suke nufi da su kawo maka hadisi irin wannan da isnadin sa a haka suna nufin in ka karanta za ka gane me ake nufi in ka karanta zaran ka karanta to ka san me ake nufi kamar yadda ka shiga chemist akwai magani na sha akwai magani za a ce for external use ba a sha sai dai a shafa kai in ba ma'aikacin asibiti bane baka iya irin wannan ah, yaren nasu ko ila sai ka ɗaura kawai ka fara tsotsa ka kai ka jawo kanka ma ka ce mai sa ka shaka shi to ya ka gan an ce magani ta yi ma akwai poison wanda wanda ake controlling ma ba a ba da shi sai likita ya ce a bayar kai kuma tun da kai leman ne a wannan haka baka sani ba to waye kai ka to shine yanzu da zamani ya tsawo kusan duk mutane suka zama laymen akan hadisi sai mutane suke istigrabin suna kan tafai suka ci ga hadisi na ƙarya sai suka kaman wato wannan marubuci kawai ya zo ya faɗa mutane ƙarya a ai ya faɗi cewa ƙarya ce a ina ya faɗa da ya maka wanda ya faɗi wannan maganar shi wane ne khasibu bin al-jahada duk wanda kuma ya san wannan harkar da ya ji khasibu ko ya san a wani ƙaryaci ne kamar da idan a kasuwar ku harkar da kuke yi akwai wani da zaran an ce wani ya ce a bada kaya ya ba wani kuma ai kare kawai ai mutunci ne za ka kwashi kayan ka bayar ka ce ai shi ce a bayar ana nufin ai ka san irin shi sai aka fara sunan ina fata mun gane wannan to ba babu mamaki da kaga irin wannan kuma za mu ta mai su da yawa wasu sahihai wasu da'ifai wasu masu rauni kwarai da gaske da makamantarsu kowanne akwai bayanin shi da abin da ya ya zama haka da kuma mun riga mun sani a a musalawul hadith cewa ga hukuncin aiki da shi hadisi na ƙarya bai halarta a ruwaito shi sai an faɗi isnadin irin haka sannan kuma sai an yi tambayi cewa to wannan bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan haka za ga daga cewa da suke wannan hadisi hukunci cewa na ƙarya ne akwai Sheikh Al-Albani Muhammad Dini, rahmatullahi alaihi yace cewa isnaduhu musalsalun bil matruki isnadin sa sarƙaƙiya ce wata bayan wata ta mutane waɗanda aka yi watsi da su ababen watsi a gun malaman hadisi zana ganin bari mu saurara mu ko saboda kurewar lokaci sai mu tashi hadisi mai lamba ta hudu da yake cewa haddathana ibnu musaffa hadisin Aisha radiyallahu anha wanda shi ma isnadin sa mai rauni ne kamar yadda zamu zo mu ji a gaba insha Allah zamu saurara nan فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله